duk da an ci Arsenal rawa kike. <laughs> Aiki so wannan wakar yadda take mu. <laughs> Masu saurari Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun kammala hutun karshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maritan Litinin dinnan 21 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka. a birnin Washington DC kuma kamar yadda aka saba a kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumarau. Yau mashirin shirin yau da gobe zai ci gaba da duba tarbiyyar 'ya'ya da mu'amalarsu da iyayensu. Zauren matasa zai duba yadda za a yi tarbiyyar 'ya'ya ta yi kyau kamar yadda take a da. Shin yaya za a yi ne a cimma wannan buri na gyara tarbiyyar yara? zancen tarbiyya irin wannan ta yara sai an koma tsakaninmu mu da muke zama makota da makota sai mun koma nan gurin za mu samu ta gaskiya koma asalin nan ba karama aiki ba ne ni na cewa a koma mu turba addinin musulunci shin tarbiyyar 'ya'ya akan iyaye kawai ta rataya ko kuwa ba akan iyaye kawai ya rataya ba ya rataya akan kowa da kowa akan iyaye uwa da uba akan makwabta kan malamai kan al'umma gabaki daya yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Halima Abdullahi na tafe da filin da fadafe sai amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako sannan ku ji ra'ayoyin wasu matasa a kan wasan kwallon kafar da aka kara a ƙarshen mako tsakanin manyan ƙungiyoyi biyu wato Arsenal da Chelsea na Ingila. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Jamila waye nasara ne wai a wasan nan Arsenal da Chelsea. Wato kin san me ya faru referee din ne ya yi nasara. referee din ne to wata kungiya da wacce ta ci waɗi referee din dama mun san yana bugawa ne da wayo abin da ya faru kenan duk da dai an ce chelsea ce mm, masu saurare eh, tambayar mu ta karshen mako wato menene akan gaba wajen bata tarbiyyar matasa arewacin najeriya ga da kuka amsa mana wannan tambaya a facebook filin yau da gobe babbar matsalar matasan arewacin najeriya ita ce shaye-shaye bayan kuma sun sha sun bugu babu abin da ba za su iya yi ba domin ba su cikin hankalinsu sako daga mujahideen muhammad a gaskiya sakacin iyaye ne ke haifar da gurɓacewar tarbiyyar matasa sako daga attahir hashimu rashin ilimin sanin allah tun daga iyaye har yaran wannan ya yi mana babbar illa mun miƙa rayuwar makacokan akan rayuwar duniya wurin ƙoƙarin koyi da nasara sako daga abdulrahman haruna hudu ingawa siyasa ta taimaka wajen lalata tarbiyya don yara sun koma ba sa karatu ko neman na kansu sai son banza uwaye mata sun tsinduma a siyasa maimakon kulawa da tarbiyyar ɗiyansu kowa kuɗi kawai ba tare da wahala ba sako daga yahaya yusuf gaskiya rashin ingantaccen ilimi tarbiyya da rashin aikin yi sako daga idris shehu A baya ba iyaye ne ke tarbiyya ba har da mutanen unguwa sukan wa da duk wanda ya yi ba daidai ba. Amma yanzu abin ya canza duk wanda ya tsawatar wa dan wani sai dai hukuma ta raba su. Sako daga Muktar Salis Adam. Jahilai shugabanni masu son kansu saboda idan ka dibi shugabanni ko da na addini ne idan ba su yi amfani da gaskiya ba to sun jahilci jama'a su kansu iyaye kuma kwaɗayi za a ga dattijo ya ga yarinya mai karancin shekaru yana kallanta har da aure duk da ba haramun ba ne amma yana kawo ta gida gidan duk sai ya hargitsi da rigima saƙo daga ɗan innai kkn yarimawa roj babu kamar matsalar shaye-shayen wiwi da shan tramol da zina da sace-sace da sauransu saƙo daga sale muhammad sale da mare yola shugaban matasan da mari yau da gobe babbar matsalar da ke haifar da irin haka ita ce nuna wa yara su fiye da nisar da su kan ɗa'a da biyayya muddin za mu inganta son su fiye da hukunta su kan duk laifin da suka aikata za mu tabbata cikin bacin rai da damuwa Sako daga Usman Ibrahim Khalil. Soyayyar da iyaye suke nuna wa 'ya'yansu a fili a wannan zamani shi ya fara jagorantar ɓata tarbiyya ta yadda a wannan zamani wani a waje bai isa ya yi ma ɗan wani faɗa ba akan yayi ba daidai ba. Wanda Hausawa sun ce, ka so naka duniya ta kishi, ka ƙi naka duniya ta so shi. kuma har wa yau bahaushe mai ban haushi ya ce ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi idan ya bushe karewa yake yi to mu dai a nan arewa kamar itatuwan wato samari da 'yan mata sun riga sun bushe Saƙo daga abdulkarim s hamza Zawar matasa ya duba yadda za a yi tarbiyyar yara ta koma kamar ta da ga jagoran muhawarar Hassan Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi, Alhaji Abubakar Gambo da Alhaji Kabiru Rahama da Alhaji Abubakar Tsari da kuma Alhassan Sha'aibu. Zancen tarbiyya irin wannan ta yara in ana so a samu ta gaskiya fi sabilillahi sai an koma tsakaninmu mu da muke zama makota da makota sai mun koma nan gurin za mu samu ta. Ah, in kun fahimce ni abin da nake nufi shine a nan. Kar ka manta da in gidan mu ne nan ku ne can in zan tafi makaranta in aka yi mun wanka a nan sai an ce maza ka je kawa ne in bai ku tafi tare da shi ko ba haka bane sannan ko kuma a koro wancan a zo a buga gidan wannan a ce kai ku zo ku tafi makaranta maza kar ku sake ku tsaya ko ina in babanka zai baka naira goma sai ya hada ya ce to gashi na naira biyar biyar ku je ku kura ba za ku tafi makaranta har ku tafi har ku kare secondary school kuna tare haka tight friend sannan kuma babu wani abu da zai iya raba ku sannan kuma ɗaya eh, wannan eh, mai ake cewa eh, an sami tarbiya mai kyau tun daga gida ko ba gaskiya bane to iyayen yara ya kamata a ce sun ɗauki wannan tarbiya alhaji gambo idan muka do da da da alhaji alasan ya wannan bayanin yanzu sai ya tuno min da ciyayya karan ciyayya ah, a zan ciyayya mana wanda yawwa da ana yin ciyayya ya zara ciyayya kuwa ina ai ba a ai ai sai wacce rawar ne ciyayya da zai taka wani samun tarbiyya mai kyau to gaskiya <laughs> abin da ake nihi da ciyayya wancan ya kawo abincin gidan su wancan wancan ya kawo a gidan su a sai a haɗu mm. a ci gida daya in wancan Allah sa an yi mai daɗi nan ba ai mai daɗi ba sai a tare duka a ci to kaga wannan zai taimaka wajen tashi tare da kuma jin tausayin juna mm, da sauransu saboda kamar yadda alasan ya ce da za ka ga dan gidan wancan da dan gidan wancan za ka ga sun tashi tare suna abubuwansu duk a tare to kowa zai ji kunyar ya yi wani abu na a sha domin kada a ce aboki domin in ka da yadda muka taso idan yaro bai da tarbiyya ba ka ganin shi da dan kowa kowa gudun shi yake ba ne so ya dan shi kusa da shi to wannan ma zai sa wannan murishin tarbiyyar ta fita a zuciyar yara domin duk lokacin da za ka kana abu jama'a suna kyamaka. to amma yanzu ina in dai kana da dala to ba ko rishin tarbiyyar ka in Allah da ya ga wani yaro yana bin yana bin abin da ke yin me rawar da ce ya take takawa babbar abin tarbiyya mai kyau babbar abin da babbar rawar da ce ya take takawa a al'umma shine samar da soyayya tsakanin makwabta da kuma kamar da malam gambo ya fada jin tausayin juna alhaji abokar tsari idan muka duba ciyayya a da duk da cewar alhaji gambo ya ce ba a yin ta a yanzu kasan kowa daɗin ma fa an ana ciyayya in an yi abinci mai daɗi a gidan suwa ne sai ki zuwa ciyayya a ranar wala wala hasan ka gane ni lokacin da kamar yana ƙauye na in shigo bayan eh. abuja nan eh. a gaskiya ciyayya ta muna rana domin kana gaina nan ina nuna a sulaja har ko da lokaci na koma can ƙauye na da nisan can gida an bursu birnin kebbi wallahi abokanin nan da muka yi ciyar su muna haduwa muna abun da ka sani duk da na canza amma ni ban canza musu ba saboda in na tuna da da abin da muka yi na kurciya naira mu je gidan wannan wani ya kawo abincin shi wancan ya kawo abincin shi hada a ci tare mm. ko ba gaskiya ba to yanzu nan wancan an kula su wancan an kula su kowa an sauke an ga na taɓa zuwa abuja da a very close to inda mamana inda na tafi Gaget gaget amma na zo ban same ta ba sai na tambaye ne bodin ta cewa ina ta ce ba mu san ta ba <laughs> to irin wannan matsalan da a ce an samu tarbi na nan gaget gaget saboda bi da zarar karfe bakwai wani ga wani za a isa din mu makwata na guda biyu shekara uku wasan kowa ne su to ya rayu kawunan wannan zaya ba a samu tarbiyya tsakanin su kowa so kaga dole mu dawo dai da mutabada mu dawo da irin da ya yarda in ba haka muka yi mala hasan zai ba mu cin nasara ina kira ina kokarin kira ga mutanenmu musamman 'yan arewa da muke nan bariki musani fa a da muke nan Abuja ne eh, da muke nan Abuja yau kusa ɗaya ne ai ga ce ba ke ai kalmar ba ta da to to ya arewa mazauna Abuja kullun kana ta kamar kini ina zuwa ɗan arewan mu Kano Katsina wannan kidi ta gane da muke ɗan Najeriya ne Abuja ɗan Najeriya ga baki ɗaya da muke nan zaune a birnin Abuja mu tun da abin da aka yi mana ada damuwa mu yayan mu ada na hadin kai amma wannan abin na da Abuja yanzu ko <laughs> ai yanzu ni da ran ne nake yi ba alaji alaji alasa ah. zai yi ko wani a gaskiya ba zai yi <laughs> dan wani ma ran tsaron wani yake wallahi kana sa hannu wanda ka yasa kawai zai ji gaba daya mun cinye ne sai ne ta kashe to ai haji kamar kana ma ya zaka mun jin dawa cikin a cikin kula da plate plate ba ba ah, to ai yanzu ma ba wannan ma gaskiya ba zai yi ba kusan kuwa an kawo ma ko a gidan ma kowa plate din shi zai sa da kuwa yanda ake tarbiyyar da mu kowa zai wanke hannu a zagaye kwanan nan za ka gama in ba mu rike kwano ba sai a ce mana hannu sai a ce ku rike kwano kuma ba dahi da kai dahi a take ka duka ana nuna tarbiyya ne da yanda addini ya taso ma haka za a ga uh, ana sa samun ba irin wannan amma da har yanzu suna irin wannan ba suna cin abinci suna da'ira dinna wadan mutum biyar ko goma da ga sun sa abinci to yana kawo soyayya to yanzu a ƙarshe alhaji alasan mm. idan muka duba yadda ake samun matsaloli a yanzu dangane da sha'anin tarbiyya kana da menene za a yi a komawa asali a gaskiya komawa asalin nan fa akwai aiki fi sabilillah dan gaskiya komawa asalin nan ba karama aiki ba ne sai dai kawai mutane su yi bakin kokarin su su bakin kokarin su kawai amma gaskiya yanzu a ce za a koma tarbiyya irin ta da gaskiya da wahala sai dai a rage wani abu da ci eh, abokan tsari me zaka ce eh gaskiya ne maganar mala alasan gaskiya saboda amma ne ya gan cewa mun cire tsanan junanmu ka gane mu cire tsanan junanmu mu cire kyamun junanmu mu nuna ma mu irin yadda mu ma aka yi muna to idan an yi haka to tsakani da Allah za a iya dan samun kwatankwacin da amma ba irin 100% ba gaskiya mm. abin da kabiru wani zaka ce to ni na ganin cewa abu dai abin da za a in har zana so a koma haka to na farko dai sai an dawo da soyayyar juna an dawo da kara da mutunci domin duk sun yi karanci to in har za a dawo da waɗannan ina ganin za mu iya komawa kamar yadda ake daɗa a rajin gaba ba a karki a gurguje ni na cewa a koma mutum ba addinin musulunci idan aka koma bangaren yadda addini ya karantar da tarbiyya da kuma yadda ake son juna insha Allahu za a samu gyara domin duk sakin layi ne barin hanya shi ya kawo mana taɓarɓarewar tarbiyya hmm. kasan na je aiki wata anguwa da dogon riga na da hula a kaina <laughs> sai wani ya rubuta wani a cikin wani gida anguwar kuma kowa kode da shi da kod da necktie da wani ne <laughs> yana neman almajiri sai kira ni <laughs> ni kuma dan jarida nake da bari jin gudu ba yana eh, sai naje sake ga mun da turanci yawa yace aboki zo mana aboki ga abin aboki <laughs> To Hassan ɗana wannan sadaka kaka manta da mamakka gani <laughs> ina jiran rabona tunda <laughs> shin tarbiyyar 'ya'ya akan iyaye kawai tara taya ko kuwa? Mai amsa mana wannan tambaya ita ce Profesa Fatima Batulu Muktar, shugabar tsangayar bada ilimin kimiyya a Jami'ar Northwest ta Kano. To amma kan ta amsa tambayar ta yi wata matashiya mai mahimmanci. Wato tun daga farko a samar wa da yara iyaye na gari. Idan namiji ne ya samar wa eh, yaran shi mata ta gari. Idan kuma eh, mace ce ita mata samarwa eh, yaranta mahaifi na gari. wato masu tsoron Allah waɗanda suke su ma suke da cikakkiyar tarbiyya wannan ta haka ne shine abu na farko da mataki na farko da za a iya ɗauka sannan kuma bayan an haifi yaran tun farko a saka musu suna na gari na kwarai wanda yake za su iya dubawa a tarihi su nemi su koyi da mai wannan sunan ba irin sunaye da ake sakawa yanzu ba waɗanda suke suka rika mamakin da ina ake zakulo sunayen da akwai sunan da na ji a kwanan an haifi jariri wai aka saka mishi suna aka ɗauko daga indiya sunayen indiyawa hindu waɗanda suke ga su bautawa su bautawa shanu su bautawa bera da dai makamantansu amma ka rasa sunan da zaka saka so da haka tun farko ga wanda ake cewa suna linzami din na wannan haka yake gara a ɗauko yaro a bashi suna wanda yake ya dace mai albarka sannan kuma wato bayan ka ba shi suna ma na gari ka tabbatar da cewa wato yana yin girma irin abubuwan da yake gani kallo fina-finan nan na banza da suke eh, tashe da sauransu waɗanda yake suke gurɓatawa yara tarbiyya da kuma irin abubuwan da suke ji ma a kafar eh, sadarwa ɗinnan da irin su um, facebook dinnan irin su twitter dinnan irin su social media dinnan da sauransu abubuwan da suke karantawa suke gani duk da akwai abubuwa da suke waɗanda bai dace ka bari yaro ya rika kallo ba ya kamata ka nisantar da yara daga kusantar waɗannan abubuwan a koda yaushe ko kuma ka rika sanin abin da ya kamata ka rika controlling kana sanin abin da ya kamata su rika kalla kana duba mai suke yi sannan ka sa yaro yara a gaba kada ka bari su rika zagi ko su rika yin tsinuwa to wannan kuma kai ma in ka zama a matsayinka na iyaye uwa ko uba ka zama kai ma mai yin zagi mai yin tsinuwa to ba fa za ka iya hana su ba saboda kai kai kanka sai ka yi wa kanka linzami ka zama ka yin baka siffantu da irin waɗannan ɗabi'an ba to ta nan ne kawai su ma yara za su iya hana su su hannu a madadin wannan ka riƙa yi musu addu'a in ma sun yi ba daidai ba ne ko kana sana ganin suna yin wata ɗabi'a mara kyau ka riƙa yi musu addu'a kuma lokacin da zaka shi musu albarka da yawan lokaci ka riƙa shi musu albarka wannan shi shine ah, bakinka in ya tabbata akan haka za su tashi yara masu albarka amma yawan zagin nan da aibata su da tsinuwa to sai ya sa su tashi akan wannan eh, tsinuwan da aibatawa da kake musu sannan ka tabbatar cewa inda za a tabbatar cewa za a tada yara akan imani da takwa da kuma yin sallah akan kari a lokacin tun lokacin da ya kamata a fara koya musu sallah a kula da cewa suna yin sallah yanzu sai shiga yara sun kai shekara ashirin ba za a tashe su su yi sallah da asuba ba a kyale su sai sanda suka tashi daga bacci a rika gaya musu su san cewar wannan duniyar da ake ciki wato ba da wawa ba ce za a yi da akwai lahira to yara za su tashi su ga cewar sun yi rayuwa ingantacciya saboda haka wannan yana da mahimmanci su san tarihin tushensu tun farko don su zamanto masu alfahari da shi sannan kuma banda wani in dai za a zamanto cewa an ba wa yara ilimi ilimi da ya dace mai amfani na addinin musulunci da kuma na boko mu duka gabaki daya a hada musu ya samu ilimi mai zurfi to wannan zai taimaka musu a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira sannan kuma ba ma ilimi ba kawai wato eh, tarbiyyarsu na ma'amalarsu da kuma halayyarsu da ɗabi'unsu saboda haka in za a bi wannan tsari to lallai za a iya dawo da tarbiya irin ta wadda ake so irin a samu yara masu hankali masu cikakkiyar tarbiya a koya ma yara jin kunya saboda in dai ba sa jin kunya to ba abin da ba za su iya yi ba a duniya saboda haka a koya musu jin kunya abu ne mai amfani kwarai da gaske zama da kawaici ba ko menene za su rika bayyana ba ko su fito suna yi a gaban mutane yanzu sai ka je wurin gidan biki ta ka ga yara 'yan shekara biyar shekara bakwai sun fito cikin mutane ɗari biyar ɗari takwas mutum dubu ɗaya kawai suna yin rawa suna yin rawa iyaye kuma ana can ana zaune ana dariya ana nuna kaga wannan kaga wancan amma ba a yi tunanin cewar yaron na a wannan shekarar baya jin kunyar ya fito cikin mutane yana gantsare gantsare ba a ce za a kira shi a ja mishi kunni a sai a ga cewa wata burgewa ce to kunya tana da mahimmanci kwarai da gaske sannan kuma da suturar da suke sakawa ya kamata a koya mata yara mata yadda ya kamata su sutura irin yadda musulunci ya umarni sannan kuma yara ma za su yi irin tasu sannan kuma wato ya kamata mu sani cewa haƙƙin tarbiyya ba akan iyaye kawai ya rataya ba haƙƙin tarbiyya ya rataya akan kowa da kowa akan iyaye uwa da uba akan makwabta akan malamai akan al'umma gabaki daya saboda haka in iyaye za su fahimci wannan ya kamata su sani su rika kau da kai muddin yaran su suka yi ba daidai ba in wani yana tsawatar musu kada su ce za su ɗauki abin ya mai da shi abin gaba Jamila, ki ɗaya min da Chelsea da Arsenal wa ya sha kashi ne ya zama eh, a kwatanta kin san cewa da mutane tara da sha ɗaya fa aka yi wasan to eh, don haka wace ƙungiya ce ta yi wasa da mutum tara Arsenal don haka ma ba zancen waye ya ci. Wa sha kashi kawai so nake ki faɗi suna. Kin san me zai faru ne ya kamata ki tambayi shi wannan <laughs> referee din. nan da da ya bayyana wasan. Amma dai yanzu za mu ji ah, Yanzu ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. Yau ƙasar nufe za mu koma, domin kuwa dai abin da muka tanada miyar wake. To ita dai wannan miyar wake sai in ce nan ma uwar gida kina buƙatar kayan miya da kifi domin kuwa miyar wake kana buƙatar kifi in dai da hali. Da fari idan kika tashi za ki kawo isasshiyar albasarki da attarugunki da ɗan tattasai idan kina buƙata. Za ki jajjaga su. Idan kika jajjaga su za ki aje su gefe guda. A can gefe guda kuma shi wannan waken naki za ki ɗan surfa shi haka kaɗan sama-sama a turmi kowace dai uwar gida dai na san kin san yadda ake sirfa wake. To idan kika surfe wannan waken naki sai ki wanke shi tamkar yadda za ki yi alala idan kika wanke shi sai ki kawo tukunyar ki mai kyau kin tabbatar da tsaftar sa ba tsakuwa ba dukkanin wani datti a ciki sai ki zuba shi a tukunya idan kika zuba a tukunya sai ki kawo ruwa buƙatar iya adadin waken ki sai ki zuba ki tabbatar dai ruwan ya ɗan sha kan waken idan kika zuba sai ki ɗora shi a tukunya ki rufe ki bar wannan wake naki yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa har sai wannan waken naki ya dahu ligib wanda shi da kansa ma shi shi kaɗai waken zaki ganshi yana farfashewa To nan a gefe guda kuma wannan kayan miyan naki uwar gida sai ki same su da manjan ki sai ki soya su idan kika soya su kamar yadda ake yin dai ƴar ƙwarya-ƙwaryan miyan nan mun sha yin ta a wannan filin wato Sos! to idan kika ɗan soya su sama-sama sai ki haɗa ɗanyen kifin ki ne ko busasshe ne kike buƙata mun sha kawo yadda ake gyara kifi a nan a wannan fili namu to dama kin riga kin gama gyare wannan kifi a ɗanyen shi sai ki ɗan tafasa shi sai ki haɗa shi a cikin wannan ƴar sos naki da kika yi wannan kuma wake da ya dahu sai ki juye wannan 'yan miya taki a kai idan kika juye sai ki ƙara ɗan rage wuta sai ki barsu su dahu su dahu su dahu nan dama kin riga kin zuba kayan ƙamshinki da maginki da gishiri sai ki rage wuta domin wannan waken ya ƙara nuna idan ya nuna ya nuna ya nuna ya nuna sosai ya dahu sai ki kawo mubirgi ki birge shi idan kika birge wannan waken gaba ɗaya ya biyu ya biye a cikin wannan kayan miyar da kika haɗa su da wannan kifi idan kika birge su uwargida sai ki ƙara rage wuta ki shi ya ɗan ƙara tirara minti ɗaya ko biyu ita dai wannan miyar wake uwargida in kin ga dama zaki iya yin amfani da ita ki ci da tuwon shinkafa to. na san dai yau dai na ari bakin nufawa na ci musu sai in ce gare ku ci halima da jamila a cikin shirin yau da gobe. jamila da wani irin to za ki sha miya ki ta wake. tuwon shinkafa tuwon acca tuwon acca kuma <laughs> eh, tuwon acca kin bari dai To yau ma ga Faisal Abdullahi Kano da tattaunawa shi da wasu matasa akan karawar ƙarshen mako tsakanin manyan ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafar Ingila, Arsenal da Chelsea. Jamila, Arsenal da mm-hmm. Chelsea. suna na Salim Tijjan ƙungiyar da nake goya baya sunanta Chelsea. To, gashi wasa ya ƙare tsakaninku da Arsenal, ko ya taba kana? wasa ya tashi ya mana daɗi mun ci asar da ƙarfinmu. Nawa kuka ci su? Biyu ba ko ɗaya. To kana ganin me ba ku wannan nasara? Kawai saboda mun fi ƙarfin su. To yanzu kana ganin wasannin da kuka ci a baya da wasannin da kuka ainihin faɗi ku samu nasara ba a baya nan ma kuna da ƙarfin? A wannan sakacin yan wasa ne saboda akwai da sun gaji a ciki kamar lamba biyu Celsi Ebonovic ya gaji da Janteri ne matsalar da amma yanzu da aka fara gyara cewa ta fara yin daidai yanzu da alamun nan gaba za ku kokarta ai saboda daman wasannin bayan ma da aka samu matsala saboda fitar dan wasa guda daya Oscar ya samu ciwo amma yanzu ya samu lafiya ya dawo sunana Muktar T kungiyar da yake gwada baya ta ce Arsenal dama an saba jina to ga shi wasa ya kare tsakaninku da Chelsea ko ya tauka wallahi wasa ya wakana Chelsea sun ci mu biyu ba koda to kuma ga shi satin da ya gabata ka yi mun kuri cewa za su shigo gidan ku za ku ragargaje su kuma sai gashi sai ragargaje ku ya ka ta kasance eh to idan ka duba da a ce an yi ballin 11 11 to shine idan ka ci mu za ka yi mun magana amma yanzu kai duk wanda ya kalli wasan mu ya rafali ne ci mu saboda 9 against 11 muka buga ballin amma da a ce 11 11 ne wallahi sai sun gane su. a to wannan ai wani uzuri ne dukkan yan kallo suke amfani da shi da an ji su dama sai su ce rafali ne ya ci ba haka bane mu duk wanda ya kallo wasan mai yasa rafali ne ya ci saboda da yan Manchester da yan Man City da yan Madrid suna jajanta mana kan abin da rafali suka mana yanzu kana ganin Mourinho bai sai ya ci ku ba wallahi ya gama cin mu Mourinho bai sai ya ci mu ba saboda in ka duba ka ga yadda muka fito a fesa muka doka masa bal shi kan shi an ta ci ko mun raba yayi to yanzu kana ganin hakan za ta ci gaba da kasancewa ne ko kuma akwai gyaran da akwai gyara da za a yi sosai saboda ina gaya ma su ya haɗuwan mu da su ta gaba ina gaya ma bakwai za mu ci su ba ko dai kar guda ka aje Jamila na ji ke kina ta wallahi kuwa Muktar ya yi gaskiya. Ni kin san mamakin da nake. Mm. 'Yan wasa da 'yan siyasa. Mm. 'yan siyasa ma na bangaren adawa duk in aka yi zaɓe jam'iyya da ke mulki ta ci sai ai magudi ne <laughs> to haka 'yan wasa idan aka kara aka ci aka ci kungiya ɗaya sai a ce a ai rafali ne ai arbitr ne ba ko da yaushe in inda kin kalli wannan wasan zaki gane cewa rafri ya taka rawa sosai a wannan yanzu ma dai ke tunanin ki ga cewa ta yaya ma aka kare da mutane tara an ba da jan kati guda eh, biyu eh, fa a cikin wannan wasan dan ta yaya alƙalin wasa ba a banza zai ba da jajayen kati ba sai ka yi laihin da lallai lallai ya kamata a yi waje da kai. Inda kin kalli wasan jan katin farko da aka bada shi ya canza wasan ga baki daya don da farko da za ta fi rabin hutun rabin lokaci din nan kwata-kwata eh, Chelsea sun kasa sakawa. Amma ana ba da jan katin nan sai da suka ci arsenal to tun daga wannan lokacin wasa ya canza to yanzu dai ina jajantawa jamila na jajanta kuma muktar ya ce wasa daga bakwai za ku dirka za ku ragargaza za ku ragargaza ni dai muktar ni dai ragargaza ni dai muktar ina jin kadan ka dan rage kadan mu dai bari sai mun kai lokacin yawa to masu saurare karshen shirin yau da gobe kenan a yau da fatan kun ji dadin shi kuma kun amfana da darasan da ke ciki sai kuma gobe talata da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin jamila kabiru fage. Da wanda ya haɗa sauti ya jagoranci shirin kuma ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Keith Holmes ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. Yau da gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.